alkhairi duk da malam ya dauki abin a yanzu za mu ba malam aminu alkali sa'ad ya ji mana ta'aliki kamar yadda yake a cikin takarda sai dai muna ganin zamu dan gaggauta abun saboda muna da janaza bayan wannan muhadara insha Allah ta'ala na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن اهتدى بهداهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجمنا الصواب وجنبنا الاخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan ɗaki daga cikin dakunansa don mu tunatar da junanmu al'amuran da suka shafi addininmu musamman al'amarin da ya shafi aure to alhamdulillahi ina godiya ga su shugabanni da suka shirya wannan da duk kuma ya ba da kansa ya zo don ya halarci wannan da wanda ma bai samu zuwa ba saboda wani dalili daga cikin dalilai amma zuciyarsa yana nan duka muna godiya Allah ya saka mana da alheri baki daya da farko ina mai cewa ku sani Allah bai bambance dan adam da sauran halittu da hankali ba face sai dan yi aiki da hankalinsa don haka ina son ku bani hankalinku musamman ma shi kanshi muhadaran ma mai zaman kanshi muhadara ce da ke jawo hankali ba surutu ba wani hayaniya domin abinda ake so kenan abinda ya dami jama'a kenan to shi bayanan da malam ya gabatar cewa muhadara ne wanda yake mai zaman kansa wadda kuma dukkan ka'idodi da sharuɗar da muhadara ke ake buƙatar ya ɗauka wannan bai ɗauka ba saboda a gurguje aka yi shi to ni an ce zan yi ta aliki to kun san akwai aran kalma da ake yi idan mutum yana karanta lo bai riga ya gama ba bai je law school ya dawo ba amma za ka ga sauran jama'a da abokai sun fara kiran shi barista idan mutum yana karanta medicine a jami'a bai gama ba amma za ka ji ana ce mashi doctor to na yi ta zurfafa tunani na lokacin da malam ke gabatar da muhazara din shi in ga cewa ban taba jin ana ce wanda ya zo yana muhazara akan ka'idojin aure da sauransu irin na kotu ban ji ana ce mashi alkali ba na so in ce ne alkali malam abubakar jumare to kar a ce na yi biya na kwashi sunan da bai cancanta a bashi ba in bashi domin bayanan da ya rinka yi kamar dama can yana aiki a kotun ne ko kuma alkalin ne kuma talikin da aka ce in yi ai yana yi ne yana tafiya da talikinsa sai dai rashin lokaci to Allah ya saka da alkhairi gaskiya abubuwan da na hango wanda har na iya miƙewa in ce wani abu a kan shi ko in yi bayani a kansa gaskiya suna da yawan gaske na rasa ma inda zan kama tsakani da Allah to sai dai zan yi abu wadda yake na jawo hankali miji da ake kira miji to ya ɗauka cewa shi ne direba matar shi ko matar shi da 'ya'yan shi a gida ya ɗauka su ne fasinjoji gidan nashi kuma ya ɗauka ita ce mota iyayenta da iyayen shi ya ɗauka su ne uwayen gidan shi da suka ba shi mota ya ja saboda ya san irin tukin da zai yi ko su kwace motarsu na san an fahimci wannan hausan to shi malam duka abin al'amarin akan saki ne duka haka man misali wannan littafin sunan shi ma abdala din gaba daya a dunkule duka yana magana ne akan saki da irin nau'uka na saki da irin abubuwan da mutane ke yi da saki to in ka ga abin da ke faruwa yanzu a kotu sai ka laluba ga baki da cikin littafin bashi za ka laluba ba shi to sai muna yin aiki da wata ƙa'ida ta usul tudazu linnasi a ƙadiyyatin ala qadari ma hadasu min al-fujuj ko bi qadari ma hadasu min al-fujuj irin abinda mutum ya jawo makansa sai mu hukunta shi da wannan abin da ya jawo makansa ne ya zuka wa bala amri to idan muka lura da al'amuran yau da kullun da kuma zamantakewar miji da mata da sauran yadda abubuwa suke tafiya idan abu ne wanda yake za a lura shi nau'o'in da ake magana na saki dinnan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu saki da daman gaske wadda duk waɗannan nau'ukan da aka faɗa ma ba shi a ciki amma kuma suna yin shi a matsayin saki dole sai dai kai kiyasi kuma da cikin nau'uka din to an yi magana a kan rashin ilimi jahilci yana kawo abubuwan da zai sa saki to shi saki dai kalma ce kwara daya mai dauke da nau'uka daban-daban to amma shi saki ka dauka da zai sa a yi saki sabani kenan tsakanin miji da mata ko kuma wani irin nau'i ne na sabani to ka dauke shi rashin lafiya ne to shi saki ɗaya ne daga cikin magungunan da ake gwadawa a ga zai yi ya warkar da wannan ciwo ko ba zai warkar ba to saboda ka karka aukar da shi nan take sai ka gwada wasu magunguna ɗin daban domin Allah ta baraka wata'ala kamar yadda shi wallaci ta hafu da shu na fa'izu hunna me yasa za ka tsallake dukkan wannan abin da Allah ya ce kai sakin ai maganin da aka fara baka kenan fa'izu hunna kai wa'azi ka kawo nasoshi ka kawo ayoyi inda ma wasu hikayoyi ka kawo da misalai abin bai yi ba ba a ce kai saki ba sai aka ce to hajjuru hunna fil mazaji a kaurace musu a wurin kwanciya daki ɗaya ne kuke kwana to sashin ka daban nata daban dole a shimfida ɗaya za ku kwana safuskan ka gabas ka sa nasa yamma idan a gado ɗaya ne dole saukar ƙasa ba ta a sama in tana ƙasar ne kai ka hau sama in tana waɗaka ne koma shirayi in tana shirayi ne koma falo misali duk wannan shi ne wajiru ruhunna amma ba a ce karka yi magana da ita ba wasu sai su kuma ɗauke wajen ruhunna sai su ɗora gaba shi ne muhallin shi tun da yana fushi da ita sai kama gaba ita ba za ta yi magana da shi ba zai magana da ita ba a da za ta zo ta ce maka in tana neman rabuwan aure saboda yin saboda baya makaranta yau wata ɗaya ke nan bai magana ta wata ɗaya haka ce in kai mishi magana yana da ilimi ne yana zuwa majalisun karatu sai ce an ce wa Ruhun na filma madaji an ce fil madaji aka ce kai baka jan an maka ma inda za ka kawar can ba to ire-iren waɗannan in ba don Allah ne ya shirya haka ba kai ka sa yaƙini ka yarda ka yi imani cewa wannan abin zai yi magani tunda haka Allah ya ce amma ga zahiri in ka kalli abin in a zahirance ne inda zuciya ne kawai hankali ne za su yi aiki ai sai ka ce ba zai hankali ba domin akwai wanda in ya kaurace mata a wajen kwanciyar shi ne zai ladamtu ba ita ba shi domin shi mai karfin sha'awa ne kullum zai kwana gaban shi na faɗi yana zullumi da dai za mu shirya ba ka ga sai dan samu abin eh ko ba haka ne ba shi ba zai iya wan ba amma ga shi Allah ne ya umarci shi amma ka sadaukar ka sa karfin zuciya kawai ka yarda haka Allah ya ce to ka biyo yadda ake matakan to sannan ka tsaure shi mai aiki ba sai Allah ya ce wa zaribu hunna yanzu mace za ta kawo kara a kotu za ta yi kwalliya za ta sa jan baki ta sa jan gira jan ido jan menene jan menene ta sa ya jaka ta maki ma sa hijabin ma ta yafa gyale da takalmi mai tsiri ta zo maka kotu ta ce ina neman rabuwa aure saboda yau saboda ya duke ni ko yana duka na ba asarin duka tare da ita sai asarin kwalliya amma ta ce ya duke ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce darban gairu mubarrahi duka ba mai cutarwa ba yana da sufofi guda hudu kamar yadda malai ya faɗa kare karya mata kashi kare kumbura mata jiki kare yi mata rauni kare zuja mata da jini duk dukan da miji ya matan shi ba ɗayan hudun nan ba ni ba na ɗaukar shi a duka na ɗauke shi duka ne ladabtarwa amma yi ko ya fitar da wani asali daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu kaga ai dole ne a ce mashi mai sa kai ka haka sannan kuma mafi yawanci dukan da aka ce yayi dan ya ladabtar da ita za ga ita ta jawo dukan kamar yadda ya bada misali tun a farkon bayaninsa za ta wani ma iyayen sun mutu ba masu ranar dare ba ne za ta nuna kabarin wata ce dan kabarin wadda ke wancan kabarin da kaza in ka isa kai kaza ko kai kaza to me zai shigo zuciyarsa ai zuciya ita tana zaune kwalba komi a cikinta to duk abin da ka sa mata a lokacin za ta karbe shi kana sa mata abin farin ciki za ta karbe shi kana sa mata abin bakin ciki za ta karbe shi to in aka jefa mata abin bakin ciki dole rai ya ɓaci to irin ya bashi kuma zai kai ga saki to sai mutum sai ga in ya zo shi mai zuciya ne sai tsallake waɗanda malamai ma da suka zo don saboda sun gama maka dukan ba ba na cutarwa ne ba in ka zuwa cikin littafin fiƙo za ka ce ka ƙarfin kunni kamar ka sa ɗan bakin bari ga hankali haka ɗan buge ta da shi ko ita mace tana ganin duk inda wulakanci yake ya kai gayan wulakanci duk inda aka ɗauke ta mutumiyar banza mara kirki ya kai inda aka buge ta da hannun bubari da to ba za ta yadda a dake ta ba ba za ta yadda ta yi abin da zai sa a dake ta da hannun bubari da to misalai da zan ba ku ina so in ba ku misalai a gurguje mutum da dai kamar da na faɗa yana yi yana tafiya da talikinsa ne misali da jahilci zamantakewan aure da jahilci akwai wani mutum da yake da yara guda biyu wata mata tana da 'ya'yanta guda biyu duka maza to su masu kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya haifi 'ya mace kaga 'ya'ya mata kenan to sai uban ɗaya ya rasu to sai ita mahaifiyarta sai ta ce mashi ɗaya in ya tashi aure ya aurar da su ga baki daya na ya tashi aure to ya hada su gaba daya aurar da su to sai ya hada su ya aurar da su to ita kakan ba ta nan to ko lokacin da ta dawo daga tafiya sai ta ce ina aka kai wanci ashe irin masu al'adan sadaka din nan ina aka kai wanci an kai wanci gidan wani an ba wani an kai wanci gidan wani an ba ta ce ba zai yiwu ba ki kira ta kama shi da fada ta ce wato dan kaga wannan ta ya rasu sai ka kai ta can gidan me yasa ba kai yanka ba sai ta sa lullubi kawai sai ta tafi da zuwa sai ta ce fito ke fito bayan an yi wata ɗaya fa ke fito sai ta fito sai ta ce koma nan sai ta taso wajen nan ta ce ke koma nan ta gama to kunga kunga a nan wajen akwai wani haɗari akwai wata matsala ilimiya a cikin wannan a sa wannan sarkakiyar to sai mijin ɗaya daga ciki sai ya taso sai ya zo ya same ni sai ce Allah gafarta malam da Allah kana ganin akwai laifi sai me ya faru ce kaji kaji kaji kaji ni fa ba na ne ma ne ba na kashe kuɗi na ne ba an bani ne kyauta to malam ni na damu na iya cewa kaza kaza shi a gurin shi in dai ba wani matsala shi abin nan to ko da matsalan ba zai iya ba balin da da shi kaga wannan mijin an ba shi ita kuma ka shirya wancan magana tun da ba a tsananta da yawa ba ko wajen kulla auren a yakul adun nau'ukan auren ya kullu maganan sadakan sadaki ne kawai a canza musu suna maimakon sadaka da ita to in ma ka ɗauki auren nan ya tafi a daidai to ya fi sadu da ita shi miji wannan wannan ma ya sadu da ita kun fahimci wannan to yanzu ta fito da wannan ta ba wannan ta fito da wannan ta ba wannan ba tare da istibra'i na wancan ba wannan ma ba tare da istibra'i ba ba tare da an bata auren ba idan gwamnati ta kafa doka to ba fa ta sake kawo wani doka akan wannan abin sai ta yi amending ta cire wannan sannan ta ce ga madadin shi to ba ba a ce an bata auren ba don an ce an bata auren kaga an yi hukunci na farko to wannan kuma ko an bata ba da yajin da aka canza mashi shi ba ya zura mutu ido ba ya sa da matan shi a kan saduwan da wancan na farko ya yi da ita wannan shi ma ya sadu da wannan matan da aka canza mashi a kan saduwan da wancan ya yi da ita idan yanzu aka ji labari aka ɓata auren kuma sannan akwai komai tsakaninsu za a iya shakin koma ɗakin ki ba a ce wannan koma ɗakin ka gata abi da tarihi kuma ya shigo kun ga matsala irin waɗannan kun ga wannan kenan na biyu akwai wanda ya saki matan shi saki uku ya zo wani abu ya sake faruwa ya yi na hudu kaga ashe an ci gaba da zama ma a na ukun kenan bincike daga cikin bincike ya sa sai na gano cewa ai ma da ne uku yanzu wannan na hudu ne sai na sa aka kira iyayen ci kun san halin zaman da 'ya'yanku suke ciko ko suka ce musani musamman uban shi mahaifi da ya ji wannan sai ce to shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi ba kuma wa shi mutumin kauye shi shi ba za a yi wannan arnancin a gidan shi sai dai kofar ɗakin yaron to jama'a suka taru suna tunanin in yaron ya zo aki da zai kama shi da ke shi sai suka lallashi uban suka ce ya yi haƙuri zai fito jiyarin ya kaje ta tattara ta kwashi sai yaron na ya tashi sai je gun wani malami a garinsu da ake kira malami da ya je ya same shi sai ya ce kaji kaji kaji kaji ga ma babana abin da zai sai haka aka yi ce sai ya sa takalmar shi mu je gidan suwaye suka san cewa ka saki matan ka saki uku ce da wance da wance da wance da wance da wance tunda mata ne a gida da wane wane wane wane shi zo a kira su zo a kira su kowa ya zo ce e saki nawa aka ce ka yi saki uku ce saki uku kai ko ce ka ce ni wane ce e na mai da wance na mai ni wane na mai da wance ni wane na mai da wance nawa ke na ce uku ce aikin banza aikin wuta ne ta so a ya gyara mashi kenan kun fahimta to aka taso aka zo kai na shito ina malamin aka ce shito a kira shi shi kai Allah mata malam mai kai ka wannan aiki haka da sauransu ta sha ah, wallahi ni ba ni ai ni ina ce saki biyu ne ko dan in saki biyu ne ko dai za a kira ka ne shi yaron ya sani akan me za a kira ka ko saki ɗin saki biyu ba kauyen kauye da take kauyen kayau ta san abin da ake ce ma saki uku ko ba karatu ba ta san da saki uku ko ba karatu ba ta san da haila jinan haila sai dai a ce hukunci shi shine zai rikice mata in ba karatu kila an fahimta to shi ma kaga akwai irin wannan to suna zuwa kaga dole jahilci kenan gaban da ya magana kin na baka da misali akan jahilci to kowace gaba za ka ga akwai misalan da zan bayar waki ne wanda ya aiko a gabana to sai dai kawai babban abin da zan ja hankali akan shi wanda ya bani tsoro kwarai da gaske tsakani da Allah ya bani tsoro na fa zauna a nan tudun wada shekara na biyu da rabi na zauna a sabon gari wata na bakwai na zauna kuma a ƙauye shekara wajen goma sha biyar saboda haka duk irin wannan kuwa masha da na ƙauye da na birni na riga na sani na ƙauye duk abin da zai taso zan ɗauke shi jahilci ne da rashin ilimi na birni kuma da ilimin ne amma kuma an sa son rai da son zuciya kuma shi ya fi yawa musamman kuma janibin wadda suke da hawan sunna cewa sun ahli sunna tsakani da Allah mutum zai zo ya maka abubuwa akwai muskiloli da yawan gaske misalin da zan bayar wadda malam kwata kwata malam a jawabin shi ma bai tabo shi ba domin bitinanin shi ma ba zai kai wai wannan abu zai faru ko ba zai faru mace akwai matan da zo ce mala na zo karin miji na shi akan mene ta ce mala duk saduwar duniya zai yi da ni ta baya na yake yanzu gashi ya sababa min rashin lafiya ta ce akwai lokacin da aka yi min wanki kamar na ɗan kano matsutsotsi suke fita shi so menene yanzu shi so na zo ne in yi ƙarin shi malam marabu shi ba ki da yara da shi ta ci tana da yara na ɗauka zan su yan haka ta zo da su da su manya-manya masu ta masuki da sunna sai na ce to ku fita waje da suka fita na ce sun sani ta ce ba su sani ta ce yanzu mun shiga kotu an aika an kira shi ranar shiga aka zo aka shiga kotu za ki zo na ke zayyana ba ki jin yanzu kin tona ma kanki asiri ba ki jin yanzu kin tona ma mijin asiri ba ki jin yanzu kin tozar sai ai kin kun kunyata su a idan duniya ba su iya muruwi cikin jama'a domin mai shi magana a kotu wato kamar sako ne a duniya ko ina ba hana kowa ya zo ya zo kallo ya so ya rara abin da za a yi ba amma abin da nake baki shawara shi ne tabbas rabuwa da shi wajibi ne kuma ina baki goyon ba bi yadda za a yi sai an raba auren nan amma ki yi haƙuri ya cutar da ke ya gama cutar ta ba ma ga magunguna ta shiga shi su, sai na ce a can da kara aka soke wannan kara sai na ce a mai da shi tana neman rabuwan aure bisa hulɗi nawa ne sadakin sashe dubu goma ce ke bashi ƙura'an ya ce ah, ah, wani khiftum Allah yi kima hududan layi fala junaha alaihi ma fi mafita bi ki fanshi kanki cikin wannan hadari da cikin irin wannan zama da ke ki fanshi kanki da shi kuma kin ga fansan kai na gashi dai ya cutar da ke kuma ki dauki kuɗi ki bashi nace karki da mu ai fansa ne tun da zaman naku akwai tsare dokokin Allah ne Allah shi ai doka ce ta Allah fa'atuhunna min haythu amarakumullah Allah ya umarce shi nan ba umarce shi nan ba saboda haka bai kamata ba saboda haka abinda nake ba da shawara kawai shine ki bai mu dubu goma shi ki ije kawai sai yadda aka canza yace kin ga dukkan su da ƴaƴanki da duk kowa ba wanda ya san dalili ta ce wallahi tallahi a duniyar nan na Allah ba ta saba ga mu kowa halin nan da ake ciki ba in dai ba asibiti ta je ta faɗa ta shiga dalili ba sai ita karan kanta sai kuma ni da ta zo ta gama yanzu sai shi to kin ga an samu rufin asiri yanzu kina wucewa za a ce jimatan nan kaza kaza wani mai rike sirri ne baya magana da abin da bai shafe shi wani kuma wallahi ba zai iya hakuri ba yana sha'awa ya kosa kama ana tsungule shi ba da labari saboda haka nan in aka yi haka kin ga an rufe wannan aiki su da cikin al'umma ba za a nuna su a ce mamansu ko ka ka wani lokaci ta taba zuwa kaza kaza kakai mamaki yadda abin zai watsu to a wannan dalili muka ce to ba haka nan ne to aka yi haka nan da zuwa ya zo shi Allah shiga mata malam ni ina son mata na ina biyu ko na ce a'a maganan ko a hul'i bai taso ba tun da gama shi ta ce za ta baka wani abu ta fanshi kanta yi yayan da kuka haifa wato abin da ya koro kwado daga ruwa ya je ya fada wuta to wannan abin da ya koro shi ya fi wutan zafi saboda haka nan kawai ka yi haƙuri ba ka kaza ce ta ce sadakin ka dubu goma lokacin da aka yi auren nan haka ne ce kwarai haka ne ci toshe ka na ba ka sati guda kafin sati guda na yi rudin kawai na raba aure kawai ce in baka yadda baka ɗaukaka ƙara in ka ɗaukaka tsara za ta nemi taimakon Allah a kira yan jaridu da sauransu ta faɗi duk abin da ya faru an san kar hankai mata ita sai ta tafi da musuncinta da ta kai ko ka tafi tsidan ne laran ne to dole sannan aka samu haka to idan yanzu muka ce za mu rin kowane gaba nan da malam ya tabo mu ba da wallahi sai na ba da waki a kai shi abin da ya faru wanda ra'ayil aini ya zo gaba na nayi yi hukunci a kai shi in ka ce in dauko maka shari'a amma zan iya nuna maka gashi to abubuwa sun yawan gaske sannan kuma samari masu asiri samari kuma halin suna na rantse da Allah wallahi amma asiri su su su mace duk da an ce wala ya su sahiru haisa ta gran yi imani zai tasiri ka yadda Allah zai iya kare ka amma Allah yana iya sa abin ya same ka da ya zama jarrabawa gare ka ko ba haka ne ba to amma akwai da suka yi akwai wanda uban ya zo ya same ni da uwan suka ce don girma Allah a raba yarinyar da ma a raba su ni ce to me yasa za a raba su shi kaji kaji kaji abin da ke faruwa saboda haka kawai ta ce ko yaya abin nan kaga da aka sa ta dinga rigima shi kenan sai iyayen suka zo suka ce to sai na ce a jefa wani station a bincike saboda wasu magana da suka fada sai suka ce kara hada ta da su kara hada ta da shi in ji iyayen da aka kira shi mu ba musan san da wani mai matsala ba da ya zo kaga da da ya haka wallahi mutane na kallo kafa kawai sa ya dan takali kafanta shi kenan sai rikice ta ce ita mai yasa za a kawo ta nan don mai na ita ɗakin ta kawai ta sanya sauransu akwai da kuma ta ce idan ta fito kawai sai ta ga kawai kofofi sun mata barkatai hayaki hayaki kuma do a kulle to ranar da Allah zai gajarta a abin ya riga ya kulle ta a cikin gida kamar yadda malam ya faɗa din nan cewa shi mutum ne wanda bai son ya ga gama matar shi tana magana da wani bai son kaza bai son kaza bai son kaza abubuwa dai da yawa irin na kishi din nan ka akwai kishi wanda yake ya tsananta wanda ba irin shi za ka yi ba domin kishi in ya tsananta har ubanta ma ba za ta gaisa da shi ba akwai wanda ke da wannan yamma kamar da ya fara ce samarin mu na yanzu kuma to abin na ya wuce misali fahimtar sunna to wasu kuma har ma gejin da sunnan aka ce a fahimta sun wuce dan zan aure yanka tun da muna musalla a masallaci muna kafada a masallaci to za ka ga mutum ya dan shigo maka da wani abu na raini haka shi mai son wai saboda wai yana ganin sunna ce to sunna ta ce a rashin kunya sunna ta bata ce a girmama juna ba eh da haka nan ka bashi girman shi ko da kai ka girman shi ne amma za ka aure shi to ka bashi girman shi ka bashi matsayin shi to wuce wannan misalin in ka ga wanda mutum zai gawa da sauransu shi kai ya kake wannan shi kuma shi ya bashi ya ga matan nashi ga shi shi ga uwanta ga ubanta ga mahaifin uban ga mahaifin uwan ga wanta duk a gaji sauransu to ka ji abin da fata ce ƙarya kake na ce ƙarya kake ubanta ko uban matan nashi kuma ga matan to ya da al sunna ya ce ai haka suna shi a sauƙaƙa al'amura sauƙin al'amura ne ake so a samu su amma ka girmama shi ka ba shi girman shi shi sa na ce muku wannan maudu'in in mun shi za mu buɗa shi in mun shi za mu faɗaɗa shi to abin yana da tsawo yana da yawan gaske ciwo ne wanda ke damun jama'a a kullum da sauransu to amma babu abin da ya fi dacewa babu abin da zai magance shi ne a koma zuwa ga karatu a kowane irin fanni a karance shi kuma bayan an karanci wannan fannin kuma a yi aiki da shi a sa shi a aikace to sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah saka ya sa ga lafiya